Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba bakwai ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji cewa wasu attajiran turai sun yi ma jamhuriyar nijar alkawarin tallafin euro biliyan 45 don gudanar da ayyukan ci gaba abinda wasu 'yan kasar ta nijar ke cewa alama ce ta yarda da nijar ya nuna ma nasaru cewa na farko muna haɗa kanmu sannan kuma bisa ga fannin tsaro an yaba sojawanmu an yaba gwamnatin nijar in aka yi la'akari da kasashe makwabtanmu masu fama da hakika rashin tsaro kasar Nijar ta yi rawar a zo a gani bisa ga yaƙi da ta'addanci. Za kuma a ji fashin baki kan makomar kasashen Afirka a gasar cin kofin duniya da kuma nasarar da kasar Morocco ta yi jiya. da an kan lura shekarun baya kasa ɗaya ake ɗauka a afirka amma yanzu an kai ga ana ɗaukar kasashe biyar saboda haka da farkon farawa ma kasashen da suka cancanci su je su buga wasan a matakin fifa wannan su ma abun yabo ne a ce kasashe guda biyar har an tantance su ne suka kwalifaya suka tafi su ga wannan gasa watarin allah da zaka ga an tabuka abin da ya kai ga a ce an samu wata kasa daga afirka da ta je ta buga final to in dai har aka kai ga final to wata ma za a ci kofin insha Allah. To kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar wake. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya isa ƙasar Saudiya domin halartar taruka tare da kasashen larabawa masu arzikin man fetur na yankin gold ziyarar da ke da matukar muhimmanci ga samar da makamashi ga kasarsa yayin da beijing ke kokarin farfado da tattalin arziki da tsauraran matakan yaƙi da cutar corona coronavirus kai wa illa an ɗaga tutocin saudiya da na china a yau laraba a riyadh babban birnin ƙasar saudiya yayin da ya isa kasashen larabawa na yankin gob na ƙoƙarin sake daidaita manufofinsu na ketare yayin da amurka ta karkata ta zuwa wasu wurare na duniya yakin da rasha ke yi da ukraine da kuma matsaya mai tsauri da kasashen yammacin duniya suka ɗauka kan moscow shi ma ya sa kasashen larabawa ke son kulla alaka da kasar china yau laraba mahukuntan taliban masu mulkin afghanistan suka aiwatar da hukuncin kisa na farko a bainar jama'a kan wani mutum da ake tuhuma da laifin kisan kai tun bayan da suka koma kan karagar mulki suke kuma amfani da shari'ar musulunci kakakin gwamnatin taliban zabiullah mujahid ya ce an zartar da hukuncin kisa da sanyin safiyar yau ne a wani filin wasanni da ke yammacin lardin fara tare da manyan jami'ai da suka hada da mataimakin firaministan kasar ministocin harkokin waje da na cikin gida kuma har da ɗaruruwan 'yan kallo An gurfanar da wanda ake aka kashe a kotun kolin Taliban da kuma kotun ɗaukaka ƙara inda ya amsa laifin kashe wani mazaunin fara da kuma sace kayansa ciki har da babur mujahid ya bayyana. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai sun faɗa yau Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari a yankuna da dama na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuka masu tarwatsa kansu da kuma manyan bindigogi inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu da dama yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a gabashin kasar kwana guda bayan da moscow ta zargi kiev da kai hari filin jirgin sama cikin kasar rasha a karson sojojin rasha sun yi lugudan wuta a yankin sau hamsin da ɗaya a jiya talata inda suka kashe mutane biyu in ji yaroslav yunishabich shugaban hukumar sojin yankin ya faɗa a yau bakwai ga watan disamba gwamnan dniprosk valentini shanko ya ce sojojin ukraine sun lalata dukkanin jiragen rasha marasa matuka a harin da aka kai cikin dare ya ce har haren da rasha ta kai kan gundumar nicopol da birnin sun yi sanadin lalata bututun iskar gas da gidaje da kuma gine-ginen gonaki amma babu wanda ya jikkata. Yau Laraba kasar China ta ba da sanarwa wani gagarumin sauyi a tsauraran matakanta na dakile yaduwar cutar COVID tun bayan barkewa annobar shekaru uku da suka gabata inda ta sassauta dokokin hana yaduwar kwayar cutar wacce ta yi lahani ga ƙasa ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ta kuma janyo zanga-zanga. To Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Mahalarta taron da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shirya da haɗin gwiwar masu hannu da shuni a ranakun biyar da shida ga watan nan na Disamba. a birnin paris da nufin tattara kudaden gudanar da ayyukan ci gaba da inganta rayuwar al'umma sun yi alkawarin ba da kudaden da suka haura biliyan euro biliyan 45 don daukar ɗawainiyar tsarin ajandar da ake kira pdes a tsakanin shekarar 2022 zuwa 2026 wakilin muryar amurka sulaimu muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga yamai kusan dukkan wasu hukumomi da kungiyoyin da ke fada a ji a duniya ne suka hallara a wannan taron da nishar ta shirya a fari da haɗin gwiwar bankin duniya da rassan majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai da gwamnatin faransa da kungiyoyi masu hannu da shuni domin nazarin fasalin da nishar ɗin ta zo da shi a matsayin tsarin ayyukan ci gaba da inganta rayuwar al'umma pedes program de development economic and social na 2022 zuwa 2026 shugaba muhammad bazum ne ya gabatar da wannan fasali da zumar jan ra'ayin gwamnatoci da manyan 'yan kasuwa don ganin sun raka kasar a wannan tafiya ta tsawon shekaru hudu pour cette table ronde le slogan est le niger terre d'accueil et d'opportunités shugaban ya ce tsarin na fedes a wannan karan mun yi masa taken da ke cewa nijar kasa mai kyakkyawan tarban baki da ba da damar zuba hannun jari ya kuma kara da cewa an tsara fasalin ayyukan na fedes da shawarwarin dukkan hulkunonin al'ummar nijar tare da la'akari da ka'idodin ƙasa da ƙasa wannan tsari abu ne da ke fayyace muhimman ayyukan da gwamnatin ƙasar ta sa gaba a fannonin da suka hada da ayyukan ci gaba da inganta rayuwar al'umma raya al'adu da kare muhalli miliyar ko kuma biliyan 29 da 'yanka na euro ne aka nuna bukatar samu domin gudanar da ayyukan da ke kunshe cikin tsarin na fedes 2022-2026 gamsuwa da abubuwan da suka ji a yayin wannan zama ya sa masu hannu da shuni yin na'am da bukatun hukumomin na nishar hasali ma sun yi alkawalin bayar da biliyan 45 na euro wato fiye da abin da aka yi hasashe shugaban kungiyar farar hula ta mojen sarashi isa wanda ya halarci wannan taro na alakanta yunkurin na masu hannu da shuni da yanayin tafiyar mulkin nijar a yau wasu turawan da masu hannu da shuni sun yadda da irin yadda ake milki na demokaradiyya aiki ne wanda gaba ɗaya al'ummar Nijar ta yi tsakanin gwamnatin Nijar tsakanin al'ummar Nijar shi ne wannan da aka gwada wannan aiki hakika ya nuna ma nasaru cewa na harko muna haɗa kanmu sannan kuma bisa ga fannin tsaro an yaba sojawanmu an yaba gwamnatin Nijar in aka yi la'akari da ƙasashe makwabtanmu masu fama da hakika rashin tsaro ƙasar Nijar ta yi rawar a zo a gani bisa ga yaƙi da ta'addanci. Sai dai a nasa ra'ayin Salisu amadu wani jigo a kungiyar Sovoli Nijar na nuna ɗari-ɗari a game da makomar wannan tsari. Yana mai kallon abin tamkar zancen 'yan matan amarya a bisa la'akari da yanayin da aka tafiyar da irin wannan tsari a tsakanin 2017 da 2022. Ita ce waɗanda a rubuce ya yi ta aikinta a aikace. Lokacin wancan shugaban ƙasa da ya wuce ba an yi magana a cikin jimin miliyar to a zo a yi raskona a gani shin wannan kuɗin da aka yi anunce da sun shigo kasai da suka shigo kuɗin ina suka nuwa wani aiki aka yi da su kurin wani abu ne na yaudara wanda kowa a su kan da an baka responsibility sai kurin ta zo kana wankewa mutane ƙasa kana musu yaudara. Shugaban ƙasa ya ƙudiri niyar rage talauci daga kashi 43 daga cikin 100 a halin yanzu zuwa kashi 35 a shekarar 2026 ta hanyar tsarin na FEDES. Inda gwamnatinsa za ta karfafa ayyukan noma da kiwo, fannin ma'adanai da man fetur. Kashi 45 daga cikin 100 na kudaden aiwatar da wannan tsari, Nijar ce za ta ɗauki nauyinsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida barma daga batun tattalin arziki kuma sai na gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ake yi a ƙasar Qatar inda aka fitar da ƙasashen Afirka in banda ƙasar Morocco wadda ta yi ma ƙasar Spain uku da nema jiya. Na tambayi tsohon shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni a Najeriya Suwan Malam Sa'idu Abubakar ko yaya ya ga wannan gasar sai ya ce. Me za ka ce kan gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya ta wannan karan? Eh, to game da wannan gasa dai da katar ta karbi bakuncin shi a gaskiya alhamdulillah tunda dai ga har an kusa kaiwa karshe babu wani muskila tunda tun lokacin da aka ba katar damar ta karbi bakuncin wasan a shekara ta 2012 da yawa mutane suna ga kamar ba za ta iya ba to yanzu gashi allah ya kusa kawo mu karshen abun saboda haka alhamdulillah wasa ya yi kyau a matsayinka na mai fashin baki kan harkar wasannin motsa jiki me za ka ce kan kasancewar Morocco kasar Afirka ɗaya tilo kuma kasar Larabawa ɗaya tilo da ta rage a gasar? To a gaskiya kasar Morocco ta yi rawan gani domin ta bi sawun wasu kasashe na Afirka guda uku a baya da suka taba kaiwa wannan matsayi na kwata final don a shekarar 1990 a Kamaru ta kai sannan kuma sai shekaran 2002 eh, senegal ta kai sannan sai ghana da ta kai a 2010 a south africa saboda haka yanzu morocco ta biyo sawu ita ma ta yi rawan gani kuma abin yaba ne a ganinka mecece makomar kasar morocco a wannan gasar to a zahirin gaskiya makomanta shine dai gashi dai sun kai matsayin kwata eh, final kuma ana sa ran dai in allah su yarda za ta zama ƙasa ta farko a afirka da ta taba kaiwa semi-final saboda idan ba a kai ba a san macito ba sai miya ta ƙare. sannan a ƙarshe me za ka alakanta da burgewa ko aka san haka da 'yan wasan afirka suka yi a gasar zuwa yanzu To gaskiya abun burgewa a kasashen Afirka da suka eh, shiga cikin wannan gasa da an kan lura shekarun baya kasa ɗaya ake ɗauka a Afirka amma yanzu an kai ga ana ɗaukar ƙasashe biyar. Saboda haka da farkon farawa ma kasashen da suka cancanci su je su buga wasan a matakin FIFA wannan su ma abun yabo ne a ce ƙasashe guda biyar har an tantance su ne suka kwalifaya suka tafi su ga wannan gasa. wannan shi ba abun burgewa ne sai kuma abin da ya saura daga ciki shine wato kasar morocco da ta kai wannan gasa gaskiya abin yabo ne ita ma kuma ana sa rai dai nan gaba in allah ya da an haka mu dai a haka to wataran wataran allah da zaka ga an tabuka abin da ya kai ga a ce an samu wata kasa daga afirka da ta je ta buga final to in dai har aka kai ga final to wataran ma za a ci kofin insha allah Malam Sa'idu Abubakar tsohon shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni a Najeriya Suwan ke tsokaci kan gasar cin kofin duniya. Kafin mu ci gaba a dai ɗan shakata da wannan. nan haka yake yanzu kuma ga hassan umar tambuwal da rahoto na musamman sana'ar wake sana'a ce da wasu 'yan arewacin najeriya suka rungume ta da hannu biyu ita kuma sana'ar waken ta karɓe su da hannu biyu na ziyarci unguwar awode a cikin garin oyo inda ake gyara wake da sana'ar wake Daga nan sai na tattauna da masu wannan sana'ar wake a game da yadda sana'ar ke tafiya. Alhaji Daladi sana'a ta wake daga saisa. Ka daɗe kana wannan sana'a ta wake? Na daɗe ƙwarai na kai shekara ashirin insha Allah. A wani gari ko wace jiha ka fara wannan sana'a ta wake? Sokoto shagari lokal gama. To a halin yanzu ga kanan garin Oyo kana sana'ar wake. Me baka sha'awa ka bar Sokoto birnin Shehu ka dawo nan garin Oyo kana sana'ar wake? Can mu noma ne muke yi amma ba a sayi ne da yawa. yawa shi marin nan ni nan. garin oyo saboda nan ana cin wake sosai yanzu kamar a ne kana sai da buhu nawa na wake ne ya suke ina iya sai da irin buhu talatin ma ashirin ma ko ashirin da biyar ina ita da su a yini insha Allah anan garin oyo ya farashin wake yake farashin ya danganta kala kala ne gaskiya horin wake dai muna sai da shi yanzu kasa dai farashi dubu arba'in da biyu buhu yi talatin da biyu doron muna sai da shi da olonyi wayar dubu arba'in arba'in da biyu duka kamar wannan wake kala nawa ne yanzu dai mu alal misali wanda nake da shi na ganin zai iya kai kamar kala bakwai saboda akwai horin wake akwai duron akwai miliki akwai olonyi akwai olonyin wairai akwai olonyin lilla nan kuke so wannan wake daga inda kuke samo su ga kala kala ne muna iya so shi mai duguri olonyi gangan shi ana iya so shi irin dubu ashirin da biyar kan buhu kananan buhu na shi kuma horin wake ana so shi sakkwato talatin da biyar talatin da bakwai ana so shi shi kuma da olonyin wairai shi ma ana so shi dubu talatin talatin da biyu ron ma yanzu ana so shi talatin talatin da biyu talatin da uku ana so shi yanzu a halin da ake to shi kuma miliki ma duk dai ana so shi talatin da biyar talatin duk ana so shi kowace sana'a ana samun matsala gare ta kamar yanzu shi wannan wake menene matsala ta da na aka matsala amma yanzu matsala ta inda ta wurin na mun riga mun gano matsala ta saboda maganin da aka samu yanzu ba mai wahala wahalar na ba yanzu ainihi ma ya danganta akwai waɗanda ko magani ba su akwai leda da aka sauwa dubu ɗaya aka sauta ana zubawa da ansa ba an sai an sa magani ba. sunana alhaji ali mai gidan sama ciyaman na yan wake ana uyu wace shekara ka fara wannan sana'a ta wake lalle zan kai dai gaskiya shekara ashirin da ɗaya haka ko da biyu zuwa da wani irin wake ka fara saisuwa cikin kalolin wake to harko dai ni dai fari da ja daga abuja na taso da can shi nake yi na kai shekara goma can nan kuma ni cire sai da oloyi farin wake jan wake duron milik da sauransu to me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta wake to ni dai tun da na tashi gaskiya da ita na tashi don a babana ko da ya tashi dai ita yake yi kuma babana haɗa ni da shi akan ya dinga koya man sana'a waken yana sai mamma tun muna zuwa jabo da shi to da an ka zo karshe yau da gobe ta halanta shi da yadda girma zo ya tsaya ni kuma sai na koma Abuja da business can kuma muna yi ainihin rusau kuma shi ya dawo da ni nan Oyo to nan dai kuma da mun ka zo garin saboda zaman lahiya da muka gani da su sai mu ga wajen neman abinci a cikin yan uwa ko kanne akwai mai sana'a wake sosai ma ni duk yara na ita suke yanzu haka ma yana da yaro nawa ma wanda duk na kama masa shaguna sun gama makaranta sana'a wake suke kamar bayan yan uwanka da yara ka taba koya ma wani wannan sana'a ta wake wanda ma na gina musu har gida ma na musu aure a ciki na musu yadda su suna nasu kamar yaro uku haka gaya ma masu saurare sunan ɗaya ko biyu a cikin waɗannan yaran ko ne wanda tijjani yanzu haka kuma akwai mansur akwai hafiz ko wanda da ya mallaki nashi wajen zama akan karkashi na cikin kasuwancin wake kuma har yanzu suna sana'a wake har gobe suna suna yi menene daɗin wannan sana'ar wake gare ka mu dai yanzu dai ita ce ta mana komai riga da wando mun je aikin hajji mun gina gidaje kuma mun rike yan uwa da iyaye da rayuwarmu da duk cikin ne muke yi alhamdulillah ba mu da wata matsala yanzu wani ya ya ce ma yana son ya fara wannan sana'a ta wake kamar da mi zaka ba shi shawara ya tanada to farko dai zan ce dai ya a koya mai tsawon yan watanni idan ya fahimta eh lalle da aka sowa da sayarwa da iya awo da sauransu to shine zan ba shi shawara to ga yanda ya kamata yi sai na ga ya hannun shi ya zauna ya san eh, lalle a sau a sayar ya san abin da ya so ya san da zai sai da samu riba ko da yake Alhaji da ya ce ba matsala a game da wake a can shekarun baya sau da yawa wasu rahotanni na nuna cewa an ci wake kuma an mutu saboda maganin da aka sa don kashe kwari a wannan karo da kuke wannan sana'a ta eh, kun samu irin wannan eh gaskiya mun dan samu abun ba da yawa ba kuma da mun dauka mu abun matakai saboda shi yasa mun ka hana kiri da baro cikin gari shi yasa muka cewa duk wani bako ya zo nan ne sai dai ka je kasuwa ka zauna ko ka je ka kama shago mu san da wajen zaman ka saboda in case ko da mace ta sai waken ka ta samu matsala ta san inda ta saya ko da ta zo mu rigima ta zo ka kira mu mun san shagon ka za mu je da mun wani mu irin station da wani sarkin doya raba nan ya san da zaman mu ya san kuma eh lalle wake ana samu magani mun mai rijista mun mu kungiyar mu rijista don mun ce ana samu wake magani kuma mu san kalar da aka samu ba mu ya kanmu mu so mu sayar duk an ka taso daga elori halle gaba inda ba a kiri da baro amma muna oye ba ai sannan farashin kayan mu guda in mutum in ka rage naira muna da tara sunana usman alhaji dalladi wannan sana'a da hake yi ta wake ka gaje ta ne ko ko ka shiga ne kawai a kamar in ce garon ta ni saboda na tashi na isko ubana na yinta da na tashi na isko yana yinta ni kuma na dan tashi sai na toni juna ba ne ni kama yi to a don na dan iya na fahimci abin da aka ce masa na kana da yanne ko kannai waɗanda ka sana'a wake ina da yanne ina da kannai kuma duk suna yi kuma alhamdulillah a nan oyo suke sana'a wake akwai masu yi nan oyo akwai kuma a yanda na dan hita waje irin ibadan haka da bodi bayan nan a jihar oyo ka taba zuwa wata jiha kamar irin jihar ogun osun ikiti ko kwara kai sana'a wake gaskiya ban taba zuwa wata jiha ni ba saboda ga jihar da ita ne fara kuma alhamdulillah ta dauka hannu ka taɓa zuwa wani gari nan ƙasar yarbawa ko kuma nan kudu maso yammacin najeriya ka yi sana'a wake a'a gaskiya nan kawai na ci gaba da yanta kuma ina yanta nan ta ɗauka hannu biyu ba ta ma mila min in yi gaba insha Allah ina nan faɗa mu masu saurare irin ribar da ka taɓa ci a cikin wake da ba za ka manta ba to gaskiya irin ribar da na taɓa ci cikin wake sai dai in kwatanta in waɗi saboda ni sana'a wake ta min komi ko da na fara ta gaskiya kamar in ce ban da wani abu wanda zan ci gashi na a waɗi na amma yanzu tsakanin da Allah na gina gida na yi sauran abubuwa amma dai alhamdulillah ka taba yin hasara ko ta faduwa a cikin sana'a waken da ita ma ba za ka imanta ba wannan kamar in ce ai duk wanda dan kasuwa yana bisa ga samu yana bisa ga hasara amma dai gaskiya samun shi ya yawa aliyu aliyu umar sana'a ta sai da wake tun yanzu ka fara sana'a wake tun yanzu ya kai shekara 20 ina sana'a wake a lokacin da ka fara sana'a wake nawa ake sai da buhun wake ana sai da buhun wake dubu uku da ɗari da har ya kai dubu hamsin yanzu da ke muna so shi guru muna so shi lela to nawa ake dauko shi a mota yanzu dale a mota abin ake dauko mu da shi ana dauko mu da shi ɗari uku da amma yanzu abin ya yi tsada yanzu ana dauko mu da shi dubu uku da ɗari biyar buhu guda yanzu nawa ake sai da kongo wake yanzu kongo wake muna sai da shi ɗari tara muna sai da shi naira dubu hmm, wani iri kenan bayan wake a dero hmm. a ce oloye wairai to miliki ɗin nan shi nawa ake sai da kongo ne ma miliki muna sai da shi naira dubu muna sai da shi 11 kamar aini kana sai da kongo nawa to yanzu kamar gaini shi wani wake yana sai da buhu biyu zuwa uku da awo da awo da damana da rani wani lokaci ne an kafi sayan wake to yanzu gaskiya abin ka san an kai kaka lokacin da damana ta to an hice rikin wake lokacin da mutane sun koma gona wurin aiki hmm. suna na yahuza abubakar suna waki nake sayarwa kana sai da anan garin oyana koko kana zuwa wasu garura da shi ne muna zuwa kasuwan ilora muna zuwa sabo muna zuwa ajegule nan kuma muna zuwa yan malamai can jihar osun state muna zuwa can ma muna kai masu waki. bayan kwana uku zuwa hudu muna can kasuwan kamar kana zuwa da buhu nawa ina zuwa da buhu biyar buhu hudu kuma allah sa da kasuwa in ta yana karewa gaba daya Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan, kafin mu ci gaba a mana ahuwa saboda kuskure wajen gabatar da hira a can baya kan gasar Qatar. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. sakamakon wasan cin kofin duniya zagaye na goma sha shida za mu soma labarin wasannin na yau inda portugal ta lallasa switzerland ci shida da daya sai brazil wacce ta sami south korea da ci hudu da daya england kuma ta lallasa wa senegal ci uku senegal na nema sai morocco da spaniya waɗanda sai da bugun nasu ya kai bugun fanarati inda morocco ta lallasa spaniya da ci uku da nema netherlands ta yi nasara akan amurka da ci kasashe uku da ɗaya argentina biyu australia ɗaya faransa uku poland ɗaya sai kuma japan da croatia waɗanda su ma bugun nasa sai da ya kai bugun fanarati inda croatia ta lallasa japan da ci uku da ɗaya yanzu ƙasar morocco kadai ce a cikin ƙasashen afirka ta tsallaka zuwa kwata finals yayin da aka yi waje da duk ƙasashen asia uku a zagaye na sha shida Kungiyar kwararrun 'yan wasan kwallon kafan kasar Ghana sun jinjina wa 'yan wasan Blasters da irin bajimtar da sun ka nuna a gasar cin kofin duniya. Kasar ta fice daga gasar bayan da yurga ta doke ta a wasan karshe na rukunin a ranar Juma'an can da ya shige. Blasters na bukatar maki ɗaya ne rankin kurum ta tsallaka amma gol biyu da ɗan wasan Flamingo Georgiano Arestica ya zura a ragan Blasters black stars ya tattara ghana zuwa gida duk da wannan sallama cikin hanzari pfag ta gabatar da wannan jawabi da ke jinjinawa 'yan wasan na ghana dangane da irin mazakuta da sun ka nuna tare da kuma sadaukarwa kungiyar ta kwararrun 'yan kwallon kafa tana jinjinawa 'yan wasa tare da manijojin blasters duk da an sallame su daga gasar da ake yi a qatar kamar dai suleiman ne ya zama dan wasa mafi zafi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 duk da buge gana da sauri ta fice daga gasar mai shekara 20 da ke wa Stade wasa ne kan gaban duk 'yan wasa a gasar a zancen zafi wadda ya kama kilomita 35.7 a awa ya yi wannan bajimtar ne a karawa tsakanin Ghana da Uruguay a wasan karshe na rukunin H da an kai a Aljanob dab da dan wasan na ghana wani ɗan ghana ne haifaffen spaniya nico williams wadda ya yi gudun kilomita 35.6 a awa a wasa tsakanin spaniya da jamus a matsayi na uku kuma wani ɗan ghana ne har yau haifaffen ƙasar canada alfonso davis wadda ya yi gudun kilomita 35.6 a awa a wasansu da croatia ƙungiyar kwallon ƙasar jamus borussia dortmund ta so ma tuntuɓar wakilan ɗan wasan tsakiyar jihar ghana muhammad kudus gabanin buɗar kasuwan 'yan wasa na lokacin ɗari wato winter club din na bundesliga ta soma shawartawa da sassanin dan wasan yayin da suke shirya wa gasar cin kofin duniyar dortmund ta shirya fasa banki su biya euro miliyan 20 ga dan wasan na ajax dan wasan na black stars dai tarin clubs sun nuna sha'awar su kansa har da liverpool da ta tura mafarautanta Qatar su sa ido akan dan wasan. Kudus ne tauraron Ghana a gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka a Qatar inda ya bayar da mawar goluka uku ga kungiyar Blasters yayin da aka yi waje da ita kasar ta Afirka ta yamma. Radwanullah Muktara ba sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ritwan, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. Shugaban kasar China shi Jinping ya isa kasar Saudiya domin halartar tarukan da kasashen Laraba masu arzikin man fetur na yankin Gob, ziyarar da ke da matukar muhimmanci ga samar da makamashi ga kasarsa. yayin da Beijing ke kokarin farfado da tattalin arziki da tsauraran matakan yaƙi da cutar corona coronavirus suka yi wa illa. An ɗaga tutocin Saudiya da na China a yau Laraba a Riyadh babban birnin ƙasar Saudiya yayin da ya isa. Ƙasashen Laraba na yankin Gulf na ƙoƙarin sake daidaita manufofinsu na ƙetare yayin da Amurka ta karkata aka larta zuwa wasu wurare na duniya. Yau Laraba mahukuntan Taliban masu mulkin Afghanistan suka aiwatar da hukuncin kisa na farko a bainar jama'a. kan wani mutum da ake tuhuma da laifin kisan kai tun bayan da suka koma kan karagan mulki suke kuma amfani da shari'ar musulunci kakakin gwamnatin taliban zabiullah mujahid ya ce an zartar da hukuncin kisan da sanyin safiyar yau ne a wani filin wasa da ke yammacin lardin fara tare da manyan jami'ai da suka hada da mataimakin firayim ministan kasar ministocin harkokin waje da na cikin gida kuma har da ɗaruruwan 'yan kallo Jami'an sun faɗa yau Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari a yankuna da dama na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa masu tarwatsa kansu da kuma manyan bindigogi inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu da dama yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a gabashin ƙasar kwana guda bayan da moscow ta zargi kiev da kai hari filin jirgin sama a cikin ƙasar rasha Yau Laraba kasar China ta ba da sanarwar wani gagarumin sauyi a tsauraran matakanta na dakile yaduwar cutar COVID tun bayan barkewar annobar shekaru uku da suka gabata inda ta sassauta dokokin hana yaduwar kwayar cutar wacce ta yi lahani ga kasar ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ta kuma janyo zanga-zanga. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Loves ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.